yanzu dare ne na asabar uku ga watan jimadal akhir hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na arba'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minar tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة إهدى وستين هجرية wallafan Usman bin Muhammad Alhamis. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Har yanzu muna ƙarƙashin bayani dangane da ahammul ahadas fi khilafati Umar bin al-Khattab. wasu bayanai masu tsada masu mahimmanci da daraja waɗanda suka faru a zamanin khalifancin sayidina umaru ɗan khattab Allah ya ƙara mashi yarda yanzu misali yau sayidina umar ni da kai mun yadda ya rasu sama da shekara 1400 tabbas wannan haƙiƙa ne amma ga shi yau ana biya cewa mafi mahimmancin abubuwan da ya gudanar a zamanin khalifancin shi kuma waɗannan mutane muka ce su ne za mu rike a matsayin abin koyinmu kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana cewa fa'in amonu amanu bi muslima mantun bihi faqad ta. ta tsakaninmu da Allah da ni da kai don mu duka ma nan ba mu ware kowa ba da za a tambaye mu menene a hammul ahadas ke umuri na ha? cikin rayuwar mu dukka tun daga ran da muka balaga zuwa yau shi fa a cikin shekaru goma ne aka ce an zaɓo wasu mahimmai daga cikin ayyukan da a cikin shekara biyu aka zaɓo mahimman ayyukan da sai na abubakar ya a cikin shekaru goma sha biyu mahimmai daga cikin ayyukan da sai na usman ya yi a cikin shekara shida mahimman ayyukan sayyidina ali aka zaɓo za a gaya mana kuma mu kalli kanmu tsakaninmu da allah mun yi koyi da irin abubuwan da suka yi wanda muke sa ran mu rabauta a ranar da ruhin nan da numfashin nan da muke numfasawa ya zama mai tsada a kanmu kuma wannan ranar yana tafi ko mun ki ko mun so in mun shirya ma in ba mu shirya ba kullu bunu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alat lahababa'u bahamulu dan adam diyin da rayuwar shi ta tsawo kuma yake matukan san rayuwa watan wata rana za a ganshi a makaran dauko shi za a tafi da shi ba inda za a tsaya da shi sai ina sai ku shiwar shi wallahi abin da ya aikata shi zai taras mu shirya Allah madaukin sarki taimake mala ya dauko mana yakin ajnadin ko eh wannan yaki yaki ne mai matukan muhimmanci wanda malamai sun da kai komo wai shin wannan yakin wai an yi ne a zamanin khalifancin sayyidina abubakar aka ce eh, amma ƙarshen rayuwar shi abubuwan da suka faffaru na gama tattake wuri an karasa wannan ne a khalifancin saidina umar sau da mun ji a ƙarshe-ƙarshen wannan fagen ne aka aiko da cewa na abubakar ya rasu khalid yana sani ya rasu kun gano wannan da ke ku an gaya mashi amma sai ya danne sau da kada sojojin musulmi su rauni wannan shine ɗabi'a irin na shugabanci idan shugaba ya anza shugaba ba su su su ba akwai abin da za ka ji za ka sanya sai ka sa kafa ka take shi sai kai nazarin yanayi kai nazarin wai shin idan ka furta wannan abin mai zai zama dangane da gudanarwar jama'a amma za iya ɓoye labarin mutuwa ne a wannan ba zai ɓoye ba ko an sha ɓoye ɓoyen ba zai bayyana da kan shi to amma a daidai wannan lokacin ba lokacin faɗin shi ba ne. bane shine za ku ji masu iya magana suna cale kulle makanin makar kowane magana akwai wajen yin shi idan ka ɗauki maganan da ba wajen yin ta bane ka je ka amayar ko za ka sha mamaki Allah madaukin sarki ya samu dace wanda ko bayani karatu a karatun da ya gabata lokaci kuri za mu tashi inda malai ce wa qalal waqidi shi wannan ne za mu magana a kan shi ko ba yau ba so da fitaccen malamin tarihi da shi da malami shi za mu tattauna magana a kansu akwai inda malamai suke su kansu amma a fannin ruwa yayin kun gani za mu tattauna ya bayanin hakikanin yadda al'amari ne kuma ina son ku sani tarihi ko shi ma faruwa yayin shi ya sa duk mutumin da bai iya mustalahu tarih ƙa'idojin da ake tace tarihi ba to zai ta kawo mutane ɗirkaniya da hayaniya ƙarshe kuma idan hakikanin bayani ya zo kuma ya rasa abin da zai faɗi sa wannan harkan inda ba ka da wannan ilimin ko to shawara kawai ka tsaya ka saurarin wanda suka sani kawai su gaya maka ka shiru shi za mafi yawancin abin da shi'a suke faɗi wai ya faru zamanin waɗannan bayan Allah kana sa shi a ma'aunin awo sai ga afawa duk ƙarya suke faɗi Allah mai da musu mugun nufin su waka da ya ce wa kanan rom bi ajnadin tis'ina alfan so sojojin rumawa da suka zo wannan yaƙi a ajnadin sun zo da sojoji dubu casa'in ne faƙutilin minhum fi zalikal yawon hamsu na alfan a karawan da aka yi a wannan ranar sai da aka kashe jarumai jajirtattun 'yan kundin balon sojojin romawa dubu hamsin abinda nake maku ishara jiya akwai yakin da waɗannan amerikawan suke hasawa a tsakankanin musulmi da kashe a rana ɗaya mutum dubu hamsin wannan abin yana damus kuma sun ɗauki gabarin wallahi sun rama kaga dai yanzu dai a Syria ana lissafa an kashe mutum sama da miliyan ɗaya amma wannan bai fada ne su ba wai wani irin yaƙi ne sahabban nan suka yi sanda ba bindiga ba bama-bamai ba jiragen yaƙi ba tankoki ba makamai masu linzami su iya kashe arna iyayen waɗannan Eh, ba su ne iyayen waɗannan armar amerika ne yanzu ba su kashe musu mutum dubu hamsin ba nan ba <clears throat> wata farraka man bakiya minhum waɗanda suka yi saura kuma suka tsere wannan yanin wannan yanin ba san ma inda za su ba an watsa gayyansu baki daya faminhum man hadama ila dimashik daga cikinsu akwai waɗanda suka tsere zuwa dimashq sham wa minhum man hazama ila kaisara kaisariya akwai wanda suka gudu zuwa kaisariya wa ganimal muslimuna ganimatan lam yughnan mithlaha a wannan yaƙi kai jama'a musulmi fa sabon annabi sun tara ganiman da ba su taɓa tara irinta ba mun gani wa akhadhu minhum sulbaniz zahab a nan ne suka ɗauko wannan babban cross ɗin nan na zinari wal fidda da cross ɗin azurfa sulbani akwai wasu cross ne guda biyu wanda na tarihi har yau har gobe har jibi waɗannan turawan suna neman waɗannan cross ɗin cross ne aka samu madarin zinari madarin zinari a karkanar kashi ana zubawa ana zubawa ana zubawa a yanda suke misalta tsawon wannan cross din tsawon shi a haka tsaye ya kai tsawon mita 60 fadin shi ya kai akalla tsawon mita kusan 40 da wani abu kaurin shi na manta adadin yadda suka faɗi yadda kaurin shi yake ɗaya na zinari ne ɗaya na azurfa ne aka waye gari suka tsere suka bar wannan zinarin amma su abinda da ke damunsu ba wai dukiyar da ke dunkula a cikin shi ba babban abin da ke damunsu a yau shi ne wannan shi ne kambinsu wanda ɗaruruwan shekaru suna takama da wannan abu yau musulmi sun je sun kore su kuma sun tafi da shi kuma su sun san musulmi ba zuwa za su su kwankwaka wai su raba ba kun gane zuwa za su su adana to muna gaya ma'arnan yau kun makara musulmi ba zai aje cross ba tintin tintin wannan cross ɗin naku yana cikin tukunya <laughs> alherin Allah ya kai ga sahabban manzan Allah fa jama'a Khalid zalika kullahu Khalid ya tara waɗannan dukiyoyi nasu ma a taji wardan tare da wannan crown na zinari na sarki wardan ila waqtil qasma har zuwa lokacin da aka raba kaga shi rabawa aka yi amma su har yau ba su yadda ba idan da bature ne samu wannan sai ce aje a kai wannan ina ɗakin tarihi <clears throat> amma mu ina za a kai shi ɗakin tarihi ya shiga tukunya wa ƙala khalid <clears throat> lastu aqsamu alaikum shay'an illa ba'da fatihi dimashq yaje kwantar da hankalinku ba abin da zan raba umbaku wallahi sai bayan an yi nasara a yakin dimashq sai an ci dimashi haka ake tara dukiyar nan ba ya ce insha Allah wa kanat waqat bi ajnadin lailata 60 wannan yaki na ajnadin an yi shi a daren shida ne khalad min jimadal awwal jimadal ula ta shiga a karatunmu na ba ka ce kwana shida ya rage watan ya kare to kun ji inda aka samu matsala kenan in saura kwana kaɗan ne jimadar ula ya kare to ana dab da khalifancin wa <clears throat> umar da za mu tattauna wannan sanata salasa ashar min alhijira annabawiyya wa zalika qabla wafati abi bakarin bi salasin wa ishirina laila an yi yakin saura kwana 23 abubakar ya rasu idan ya zama kwana shida ga watan jimadal ula kenan shi ne saura kwana 23 amma in saura kwana shida ne watan ya ƙare kaga kenan abubakar ya rasu da kwana ɗaya aka yi ajinadi kaji inda malamai suka karka saɓani shin a zamanin abubakar ne aka yi koko a zamanin umar ne waɗanda suke ce a zamanin abubakar ne amma ƙarshe-ƙarshe to za ku zo ku ji dalilan da suka kafa a nan wanda in kun ji za ku gamsu cewa ƙarshen zamanin abubakar farkon zamanin umar allah ya sa mu dace ثم أن خالد رضي الله عنه كتب كتابا إلى أبي بكر Kunga wani yana tabbatar da a zamanin abubakar ne saboda ai a zamanin umar khalid ba kwamandan yaki ba ne domin umar ya cire khalid sai sanyawa ya sanya wa abu obai da jarra kasan kowace gwamnati tana da fa ne za ka zo ka ji me ya sa wai me ya sa shi na umar ya cire khalid ne hmm? me yasa so da shi abubakar yana ganin wa za mu sa mai nasara shi kuma umar yana ganin da suwa aka fara harkar nan su ne kaɗai su suka san darajar tafiyar duk wanda ya zo daga baya ɓanna zai haifar da matafiyar amma ku riƙe mana wannan za mu zo wajen ya ƙone fihe cikin wasiƙan da ya rubuta ce bismillahirrahmanirrahim من خالد بن الوليد المخزومي إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشي دغ خالد زواج خليفة من زن الله سلام عليك أما بعد يتشي هنا مك سلام مبايا هكا فإن يتشي فأنا أحمد الله الذي لا إله إلا هو يتشي إنا قولي مع الله wanda babu abin bautawa bisa cancanta sai shi wa usalli ala nabiyhi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ina ma annabin shi salati wa azidu hamdan wa shukran alal musulmi kuma ina ƙara yabo da jinjina ga dakarun musulmi wa dimaran alal mutakabbirin sannan kuma ina shelanta maka Allah madaukin sarki ya rugurguza masu tsaurin kai almushrike waɗanda suke ma Allah shirka wansida'un bi'atahum sannan duk wani cocin su an ragargaza shi wa ana lakaina jumu'ahum bi ajnadi ina sanar da kai ya khalifa wannan rundunoni namu mun hadu da su a ajnadin wa kadar rafa'u banahun suka daga mana cross ɗinsu wata kasamu bidinihim suke rantsuwa da duk abin rantsuwa na addininsu Allah ya firro cewa ba gudu ba ja da baya wala hazimu kuma ba za su mazaya ba na ilaihim mu ma muka zabara muka tunkare su akai gaba da gaba inna billa muka nemi taimakon Allah azza mu mutawakkilina na Allah muna masu dogaro ga Allah khaliquna wanda shine mahaliccin mu farzaqana Allahu sabara sai Allah yayi mana tukuicin arzikin hakuri wan nasara da cin nasara wa kataba ala a'da'ina al-qahara sai Allah ya saukar da tozarta akan makiyanmu faƙatalnahun fi kulli wadi muka rika yaƙansa ta kowane surgufi wa jumlatan man asai man ahsainahum jimillan waɗanda muka ƙididdige mimman min al mushrikin cikin waɗanda aka kashe daga cikin mushrikai hamsu na alfan mun kashe mutum dubu hamsin bishara ne ko ba bishara wace fa ababakar ne siddiq kana ya khurju yoman yawmin ba'da salatul fajr na abubakar yana da madina ne amma hankalin shi yana a jinadi yana can sha kullun akai sallan asuba wuf sai da bayan gari yana jiran ya ya samu fatake matafiya wanda zai tambaye shi labarin musulmi kisa annabi ce duk wanda bai damu da al'amarin musulmi yan uwan shi ba bai tare da manzon Allah kowaye iz aqbala abdurrahman bin humayd ana nan sai abdurrahman dan humayd ya tunkaro falamma ra'ahu tasabaqtu ilayhi ashabahu ana ganin shi sahabban annabi sai suka yi tafi a kuce wa wasu suka ce min aina ƙabalta kai ko abdurrahman daga ina kake ƙala mina sham daga sha miki. wa annan laha ƙadan nasarar musulmi na kwantar da hankalinku Allah ya ba musulmi nasara fasa jada abubakar ne siddiqi lillahi shukura abubakar yana can da ya ji bishara sai ya faɗi ya sujada ga Allah وأقبل عبد الرحمن بن حميد إلى أبي بكر عبد الرحمن بن حميد يمسو قصد أبو بكر وقال يا خليفة رسول الله ارفع رأسك اتدقو كنك فقد قر الله أينك حقيقة الله مدوكين سركيا فرنتا مكرين الله مدوكين سركيا فرنتا تكن المسلمين فرفع أبو بكر رأسه abubakar ya ɗago kan shi waƙar alkitaba sirra domin abdurrahman ɗan humayin aka ba wasiƙan ya kawo yana cafar wasiƙa abubakar sai koma gefe karanta ta asirranta shi ɗaya sannan ma fahima ma fihi ƙara'ahu alal musulmi na jiharar da ya gane abin da ke ciki sannan ya zo ya karanta musulmi a bayyane ji tsarin shugabanci duk lokacin da shugaba ya zama shashasha wai an gaya maka wai duk abin da ya taso ya tara jama'a ke ta faɗi kai kuma da yake gabo ne sai ka zo ka tara jama'a kai ta shirmi to kai da kanka za ka tara abinka kuma kai da kanka za ka watsa abinka mun gano wannan da kyau ko wannan ɗabi'an mashayi ne mashayi ne shi ne in ya bugu duk abin da ke bakin shi wanda ya ɓoye ɗazu zai ne zai ɓarar ba komi ne shugaba yake faɗi ko ba komi ne ake ce mai ai ya kamata a yi sau saboda kawai wauta da kuruciya da ɗanyantaka sai zai kama yi wa ba haka ake yi wa wasiƙa ce ya kawo kuma an faɗi fa yi nasara don nan ne nake gaya matasa ba komi ne zai taso kawai shi kenan kawai sai ku ci filas amma za ka rusa gayyen da ka tara baka samu da kake yi kai maganin da za ka ji kasanta sai ka shiru sai ka bar wawa mai gaugawa ya faɗa gano da kyau ku shikenan su kuma jami'an tsaro na farin kaya sai su rubuta Allah madaukin sarki ya kemu mu shi na Abubakar sai karanta mutane a bayyane haman nasu kira a talkita haka mutane su karkaca cirundu suna zuwa jin karatun wannan takarda fasha al-khabara fil madina labari yana koina ko'ina a madina atin nasu ila kulli makanin a abubakar sani marra mutane suka yi ta zuwa ta ko ta ko’ina abubakar ya ƙara karanta takardar wata samahan nasu min ahali makka wata sama'an nasu sai mutane suka jiwo labarin abin da ya faru a jinadin min ahali makka daga cikin mutanen makka walhijaz hijaz wal yaman duk waɗannan suka ji labarin nasarar da aka samu bima fataha Allahu ala aidil muslimin na irin nasarar da musulmi suka samu wa ma malaku min amwalir rum da irin abin da musulmi suka mallaka na dukiyar romawa ku ji an ji labarin mai nasara an ji labarin mai kudi idan ba ku da natsuwa ku za ku gina harka sai ta yi girma ‘yan neman ya za mu rayu sai su zo su sana'a ya kawo su an gano wannan in ba ku natsu ba ku sai su lalata maku aikin da kuka yi na baya sai ku kyale su ai duk wanda dama neman suna da kuɗi ya kawo shi ko abin zai zo nema kenan kawo yana nan sai ya lalata abin duka ƙarshe sai ku je ku gyara amma sai ya ɓatar shi wannan abin da ya faru kenan za mu zo za mu karanta kissan sayyidina usman duk wannan aikin da sahabbai suka yi da su ba ka yi tun zamanin annaba a maka aka zo madina annabiyar suka ci gaba aka zo zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman sai da usman ya shekara shida a karagan mulki sannan abdullahi dan saba ya zo rana daya sai ce abubakar bai iya ba umar bai iya ba shi ma usman ɗin bai iya ba a bakin shi aka fara jin zagin sahabban manzan Allah wallahi malam yace sam su ba su iya ba waye iya shine iya shi sa duk wata da awa na wani malami da ya shahara kaga waɗannan da suke zuwa neman kuɗi cikinta wala suke haifa mata matsala kuma sai sun haifar da saba'iyya a cikin wannan tafiyar shine asalin wanda aka san su da da'awan sai a ce yau ba su iya ba sun canza aka baka ce abubakar da umar da usman wai ba su iya ba sun canza wai yau wannan da ya zo yau yau ɗin nan fa wai shi ne ya gano wai ba su iya ba shi ne ya iya wannan bala'in da ya kunna a cikin addinin musulunci shi ne har yau yake cin mutane ke sa sai ku wai ga ku duba ku gano wane ne ɗan saba a cikinku ai ba zai yiwu a ce gamu da karatu kuma gamu da ba da madubin dubarudu ba a dai laluba za a gano ɗan saba'i Allah maɗaukin sarki kiyaye mutanen maka da mutanen hijaz da mutanen yaman suka ji labari ai an yi nasara kuma ga kudi akwai kudi a wajen nan akwai kudi fata saba ƙobin khuruj ila haɓa gaugawa aka rika yi ana fita zuwa ina zuwa sham wa ragabu fi bi Allahu akbar suna kwaɗayin samun lada wal da kuma me suna neman lada kuma suna neman me la'ada gaskiya don Allah suka ji ana neman lada wajen Allah kuma ana neman la'ada wajen ganima wa aka bala ilil madinati min ahali makka wa akabirihim amma su mutanen makka da suka taso da su da manyan garin makka ai sai suka yo madina والرماح وفي أوائلهم أبو سفيان وغيداق بن وائل cikin jagororin mutanen maka akwai abu sufiyan da kuma gaidaq bin wa'in wa aqbalu yasta'dinuna ababakar fil khuruj ila sha su sun zo ne sun nemi abubakar ya ba su izini su tafi sham fakariha umar ibn al-khattab bin wa'il sai shi sayyidina umar sai ya kiyarda wannan dan samu kuskure ne a wajen ku gane dan maimaita ne shine fakariha abubakarin fakariha umar bin al-khattab khurujuhum ila sham sai umar ya da ya ce wallahi ba inda za su ku koma ba bukatun fitowanku wa qala li umar ya ce ma abubakar la ta'abin lil qawl la ta'abina lil qawl karka ba da izini ga waɗannan mutanen fa inna fi qulubihim haqa'id wa dagha'in akwai wani abu na kulli a ransu walhamdulillahi alladhi kana kalimatuhu hiya al-ulya kuma da ce mun gode ma Allah da yasa kalmar shi take sama wa kalimatuhum hiya al-sufla kuma kalmar ku ta zama kafa Umar me yake so yana tuna baye nan muka musulunta kuka samu na ido kuka ci mutunci mu ko kore mu a garin nan yau ta nuna kun taho kun gano wannan da ke ku wahum ala kufurihim wa aradu an yutfi'u nurallah an da waɗannan mutane suna kafiransu nufinsu shine su kashe hasken Allah bi afwahim da bakinsu wai aballahu illa an yatimma nurahu Allah ya ƙi yadda sai da ya cika hasken shi wa nahnu ma'azalika na naqulu laysa ma'allahi galibun duk da haka muna cewa ba wanda zai nasara tare da Allah in dai kana tare da Allah ba wanda zai nasara a kanka falamma ana azzallahu dinana kawai kun ga Allah ya daga addinin mu wa nasara shari'atana ya taimake shari'an da muke akai mu sai suka musulunta khawfan min as-sayfi saboda tsoron takobi falamma sami'u anna jundallahi ya da suka ji labarin rundunan Allah kadan nasaru alar rum sun yi nasara kan rumawa a tauna linnaba bihim ilal a'ada wai yanzu ne suke son tura su fada da makiya liqasamu Musa, na awwalin saboda su je su gogoriyo da waɗanda da su aka fara harkan nan wasawa kuma wani kambi ne to a samu tare da su hmm. Allah nuqarribuhum wallahi ba za mu kusantar da su cikin wannan al'amarin Umar yayi ne ya sa kafa ya banke wannan abubuwan duk harkan da ba da kai aka fara tun asali ba ku ka zo daga baya ku in ka tashi mata ɓanna Allah kada ya inda za ka tsaya ya ce ba za a sa su ba kawai su zama kawai kwalowa an gano wannan da kyau ku amma ya lalasa yanzu duk wata harka waɗannan 'yan neman abinci su aka sa kuma abin da za su yi ta nema kenan kuma sai sun karya ta na gaya muku ba abin da za su da za su yi kokari ne kawai kada yunwan da ke cikin su a samu matsala abin da ya kare najeriya ke wallahi in nema abinci ne kawai ba su san wahalar da su sadda wani tafawa balle wa su waye suke can farko ba su kawai sun ganta a gashe ne aka ba su yan wukaki a hannu sai ne ana nan ko za a nemi wajen ba ne ba komi Allah shi kyauta fakala abubakarin sai abubakar ya ce khali falak ba zan saba maka kaulan duk magan da ka faɗi bayan umar wala ahasi laka amran kuma duk umarnin da ka bada ba za a ɗaga ba kenan maganin da umar ya faɗi ta shiga ina ta shiga abubakar قال وبلغ أهل مكة ما تكلم به عمر بن الخطاب wannan maganin da umar ya faɗi nan da nan labari sai ya tafi wajen mutanen makka fa aqabalu bi jam'ihim ila abi bakar bin siddiq fil masjid gaba ɗayansu sai suka taho wajen abubakar a masallaci fa wajadu hawlahu jama'atun minan musulmi muslimin suka samu jama'a da yawa daga cikin musulmi wahum yatazakaruna ma fataha Allahu alal muslimin ana ta labarin irin nasarar da aka samu wa umar bin al ala yasarihi umar yana zaune hagu ga abubakar wa ali ibn abi talib ala yaminihi sayyidina ali yana dama ina yin shi'a wannasu hawlahu mutane kuma suna kewaye a gaban shi fa aqbala quraishin ila abi bakarin sai quraishawa suka zo wajen abubakar fa sallamu alaihi fa sallimu alaihi suka yi mai sallama wajalasu jalasu ya dai suka zauna gaban shi wata shawara yi shawara fi kona yakuna awwaluhum kalaman wani ne zai yi magana a madadinsu? su fa kana awwala awwalu man takallama abu sufyan ibn harb sai farko wanda aka ce magana abu sufyan fa aqbala ala umar ibn al-khattab wa qala ya kalli sayyidina umar ya ce ya umar kunta lana mughdaban kana fushi da mu fil jahiliya tun a jahiliya falan ma hadanallahu ta'ala ilal islam yayin da Allah ya shigar da mu muka shiga musulunci hadamna ma kana laka fi qulubina duk haushin da muke ji naka muka rushe La'anar al-imana yahdimu shirka musulunci na rusa shirka yana rusa kiyayya tun mun cire wannan wallahi ba mu kinka da komi. wa anta adal yau kai har yau tadgudu na kin mu kake yi ma hajal adawa haba umar wannan wasu irin adawa ce ibn al-khattab kadiman wa hadisan wannan wasu adina wannan adawa an yi da tunda har yanzu suna nan amma anna laka an tagsila ma bi qalbika min al wannan kullun da kake da shi a kanmu lokaci bai ba da zaka wanke shi wa tanafur da wannan nisanta da kyaman da kake mana wa anna la na'lama innaka afdalu minna mu mun san kai kafi mu wa asbaqa fil iman kuma kana gaba da mu a imani wal jihad kuma kana gaba da mu a harkan jihadin nan wa nahana arifuna bi martabatikum mu mun san martabanku gaira munkirin fa ma inkarin wannan yanzu da ma waɗannan masu hankali ne ko ko dai yan wawa ne masu hankali ne sun san na gaba da su amma in wawa ne za su rufe idan su kawai cewa ah, mu ne muka fi sani na hannun arifon yasa ƙorani ce la yi sauyi minkum man alfaka min ƙablil fati wa ƙata Allah ya sa mu dace Fasa kata umar bin al-khattab radiyallahu anhu da umar ya ji wannan jawabi sai ya shiru wastahaya min hadha kalam wannan zantuttuka suka sa ya shiga jin kunya faƙala abu sufiya abu sufiya ne ce inni ashhadukum inni kada habastu nafsi fi sabilillah yace ku zama shaida na sa kaina kubuti waƙafi zan fita jihadin daga kalmar Allah waka ta kallama sadati makka duk waɗannan jagororin makka suka ce su sun sa kansu a matsayin wakafi jihadi za su fita faƙala abubakarin sai abubakar ya ce allahumma ballighum afdala ma yumaluna Allah ka isar da su mafificin abin da suke guri wa ajzihim bi ahsani ma ya'malun ka ba su lada da sakamako na sama da aikin da za su yi warzuquhum an-nasara ka ba su cin nasara ala aduwwihim akan makiyansu wala tamakkana wala tumakkin aduwwuhum alaihim Allah karka sake ka ba makiyansu nasara fihim a cikinsu innaka ala kulli shay'in qadir Abubakar ya dauka ko bai dauka ba Sake wannan shine sai suka fita jihadin aka bar su yanzu wannan kaice na ɗan abin da zamu faɗi dangane da ajnadin kenan ko akwai sauran magana a gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace Fatuhu Baitul Maqdis ai mun ji akwai wanda suka tsaye da suka tafi filistin ko kuma wannan yakin na ajinadin a yana kai shi ba filistin din ba ne to ya aka ci yankin betul makadisu da yaki kharaja abu ta bi jayshil islam abu ubaida aka yi ɗebo rundunar musulmi yanzu kaga an samu canji kenan daga nan ya kamata ka gane an samu canjin gwamnati nan da waye komanda yau kuma ba khalid har ya mika wuya sai ya koma ɗaya daga cikin komandoji kun gane amma shugaban komanda chief of general staff shine wa abu obaida fa hasara baitul maqdis haka suka je suka kewaye baitul maqdis wa dayyaka alaihim hatta ajabu ila sulhi mutanen garin suka ji ba sarki sai Allah suka yi da sulhu bi shartin an ya an yaqdama ilayhim amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu barkaci idan baka da kan gado in ka ka samu dama akan mutun ko ce barkan matsi shi kan matsi shi kan matsi shi ni gora ko wallahi wani kukan kura banke ka zai daga ran da kaga mutum ka taso sai barka kuka shi mutanen nan an je an kewaye garinsu duk abin da suka tanada na abinci ya ƙare kuma ga zillimi na sojoji a bayan gari sai suka aiko cewa sun yadda a zo a yi sulhu duk ma menene ma dai magana dai ma dai ta wuce ku gani amma suna da sharaɗi ɗaya in an cika sulhu ya in ba a cika ba wallahi kaɗai sulhu haka ce menene suka ce sai umar ya zo nan da kanshi khalifan ku za mu zo za mu ji da aka aika da saƙo madina me faru kun muna ya ce wa ƙaryensu ta sha ƙariya in suna son magana da musu su biyo mu mun gano wannan da ke ku saboda addinin suna karantowa ne daga tunaninsu da ra'ayinsu ba daga nassi ne da hankali suke rin shi kuma waɗannan da suke masu tsari ne a ba su wancan karambanin ba an gano wannan wannan ma wasala umaru sham za mu zo mu ji ya ma tafiyan yayo shi sai na umar kafin ya iso sha talakawa abu ubaidata wa ru'usul umara abu ubaida ya je tarbe shi da sauran jagorori kanan kwamandoji na karkashin shi ga khalid bin walid wa yazid bin abi sufyan fatarajjala abu ubaida wa tarajjala umar sanda suka zo duk sai suka sauka akan abun hawan su sai suka taho a kafa fa ashara abu ubaida sai abu ubaida ya nufin liyuqabbila yada umara zai sumbanci hannun umar fahamma umaru bi taqabilin rijil abi ubaida shi kuma umar yana nufin ji sumbanci kafan shi fa kaffa abu ubaida sai abu ubaida ya fasa sumbantan hannun wa kaffa umaru shi kuma umar ya fasa kakan umar cewa yadda abu ubaida na raye ha maganan ma wai a sa wai zaben shugaba ce shi zai ba sau da annabi karare yake cewa amintaccen cikin ku shine wa ne abu ubaida da bin jafon jarrah gano wannan da kyau misali annabi ya yi da abu ubaida ko bai ta da shi din mai san annabi kuma yake kan addini ya kamata ya da shi misali kai ne mahaifinku kullum sai ya kira wani daga cikinku sai a kai shi siyo goro kuna zaune ba zai aika kowa a cikinku ba kuma dukkanin kun san shagon da ake sai da goron nan kuma aka ba kudin nan za ku je ku sai ku kawo amma bai yadda da kowa ba sai shi ya kyautu wannan ya zama wulakantacce a wajen ku eh ya kamata idan mahaifinku ya kwanta ya mutu ku ce siyo goron iskanci ne idan siyo gore iskanci ne mai cin gore a sunan shi kowa ya da wannan idan siyo goro ya zama iskanci to mai cin gori ya zama mai kenan hmm, shi mahaifinku malami ne sai zama duk sanda aka aiko mai da goron gayyata na wa'azi ba zai samu daman zuwa ba amma sai ya ɗauki ɗaya daga cikinku ko ya 'yan shi ko bakwai ko goma kullum in wa'azi ya zo sai ce kai je a madadina ya kara zuwa ana kallon kowa wannan mai idancin naira ne ba za a tura shi ba sai a ce kai je ka ana nan sai a kalli wannan sai a ga wannan mai idancin fata ne sai a bar shi ba za a tura sai a ce kai je ka an kalli wannan sai a gane a ah, shi wancan kuma mai idan kowa yana da nashi an san mugu mugu mugaye ne ta ke aika kowa shi dai wannan dai kulle shi da ke tura sai babanku ya mutu sai kuka tare sai kuka ce ai zuwa wa'azi hayaniya ne iskanci ne to yanzu wane ne kuke son ku ce dan hayaniya shi wanda yake aikawa ko ko wanda yake aiken yanzu an san darajar mai aiken ko ko an wulakanta mai aiken kun ga wannan iskancin ku wallahi tallahi nema ake sai an bata addini baki daya cewa muke masu zagin sahabban manzan Allah wa suka hara ku rike wannan bayani na gaba an fahimci wannan da ke ku Allah ya samu dace kaga dai wanda ya ce siyo gore iskanci ne kenan macin gore ya zama me to Allah shi kyauta Allah shi kyauta kuma wani yana ganin darajar ubansu eh dama akwai magana a ƙasa hmm, akwai magana a ƙasa amma ta kusan bayyana Allah shi taimake mu to to lokacin da suka zo wannan ya mai sumbanci hannu wannan ya mai sumbanci kafa da su ga abin haka ne sai kowanne ya fasa sun masara hatta salaha nasara baitul maqdis haka umar ya tafi har ya je sulhu da kiristocin baitul maqdis jama'a akwai maganganu fa da yawa a nan fa akwai maganganu kuma kun san kawai ba tafiya kai su lulululu tafiya zai yi waka khalifa ana wannan yaƙi-yaƙin da ruma da farisawa ya taso tun daga madina har ya zo sham ba wani abin da ya fara kan hanya a kuma kusan da magana wanda mai wannan tunanin a toma bai ma gane ba a wannan bayanin sai Allah kai mu sati mai zuwa ai akwai ragargazan bayani Allah ya taimake mu shi ne sai ya ce tarata alaihim ijla'ar rumi ila thalath umar ya ce to yana daga cikin sharaɗin sulhunmu da ku mutanen ganin duk inda rumawa suka makalkale a gidajen kwana uku ku kore su sun da halaha bayan sun gama koransu kaf sannan sai umar ya shiga fada halal masjidan min albabin lazi da halal minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kofan da annabi ya shiga lailatul isra'i a daren isra'i ta nan ƙoban umar yi ne wa yi ƙolu innahu labba aka ce ya kama mayakin shi ya naɗa a wuyan shi shi ne da khala baitul maqdisi yayin da ya zo shiga baitul maqdis fa salla fihi tahiyatul masjidi bi mihrab daud inda annabi dauda yake karatun zabura nin yaje ya shige tahiyatul masjidi a cikin masallacin wa salla Musulmi na fihi salatal gadati min al gadi da garin Allah ya waye kuma yau mutane limancin sallan asuba kadan jiwa manzo Allah limancin sallan asuba yi ai da daddare ake tafiya bayan da annabi ya dawo shi na ka tara mai waɗannan annabawan daidai da sallan asuba ya yi masu limancin sallan asuba ya yi masu tambayin nan da ƙur'ani ya ba mu labari wasu alman ƙar'ar sallah da kuma aka wuce da shi gida kai ba san da ya shiga masallacin kafin a tafi ne aka ɗauko mashi su ba abin da ya a masallacin ne umar ya yi da aka je masallacin ya ɗaura buraka ya shiga ya tiye masjidi aka sako da mi'raji da takaye sama iyakan abin da annabi yake da ya dawo san da ya so sallah ya iso masallacin dab da sallan asuba ne aka taro annaba ya masu limancin sallan asuba ya ta tambaye su aka gama ya kama ya haye buraka sai ina sai gida haka aka yi kun gano wannan da kyau ku Allah ya samu dashi shi ma umar da garin Allah ya waye limancin sallan asuba fakara fil ula bi suratu sa'd rakan farko ya karance suratu sa'd duka wa sajada fiha wal muslimuna ma'ahu ya sujada musulmi ma suka yi wafi saniya raka na biyu bi suratu bani isra'il ya karanta banu isra'il arishi kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa thumma jaa ila sakhara sannan yazo wajen wani dutse fastadalla ala makaniha min ka'ab alakhbar in min ka'ab alakhbar nuna mai inda dutsen yake ba za ku gane ba sai ne muku wannan bayanin yahudawa sun yi wani ta kun gane sanda suka ce sun gicciye annabi isa da suka gicciye shi to inda suka ce sun mashi kabari sai suka mai da wajen wajen zuba shara lokacin da romawa kiristoci ne suka ci baitul maqdis da yaki wannan abin sai bata musu rai sai suka ce su kuma sai sun rama to wannan dutsen shi kuma alƙibla ne na masallacin baitul maqdis na yahudawa alƙiblan yahudawa ne a masallacin baitul maqdis kuma nan ne alƙiblan annabawa duka sai suka rika ɗiban shara su ma sai suna zubawa a wajen don su rama wancan abu ana rama mugunta da mugunta ne idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ha qur'ani yace lokacin da annabi ya aika ma sarki hirakal da wasiƙa hirakal sai da ya tara sai da masu kunni kan wannan abu zamu zo zamu ja karatu mai zuwa insha Allah wannan abin da kuke na zuba shara a wannan alkiblar za ta ja muku wata musiba tana nan tafi da a nan ne za mu tsaya mu gaya mai junanmu gaskiya daga lokacin da ka koma wai kana kokarin kare kanka ko da mutuncin kanka ko ranar za ka sha wuyan da fitan ka ya zo maka da wahala kare addinin Allah kawai ka bari Allah zai maka naka haka ne jama'a ko. wa ashara alai ka'ab an yaji alal masjida min wara'i kicin kana son ka gane wajen to masallacin ya zama a bayanka faƙala sai ce da haital yahudiya ya ce in kai haka kai kuma to kana neman ka tabbatar da mu kan alƙiblin yahudi ne yanzu ke. muna son mu gano asalin alƙiblan annabawa ne sun maji alal masjida min ƙibli baitul maqdis sai ya sa aka mai da masallacin alƙiblin shi a baitul makadis yanda yake wa huwa al-umariyul yawm shine har yau wannan alƙiblan in ka je masallacin baitul makadis har yau alƙiblan umar suke ce mata har yau mai ta ce sun ma na turaba an sahara wannan dutsen da ya umar ya mai da shi nan ne alƙiblan ya rushe wancan na yahudawan ya da na annabawan tsab to sun riga sun cika shi da shara sai umar da kanshi ya fara kwasan kasan da suka zuba a wajen fi tsarafi rida'i ya buɗe mayafin shi fara zubawa wa ƙaba'i da al'abayin shi ya shimfiɗa ta fara zubawa wani ƙalal musulmi na ma'ahu fi zalika musulmi suka yunkuro suka fara ɗiban wannan sharan wa ahal urdun min naqli baqiyatiha sauran sharan gaba mutanen urdun na yau su suka zo sun kwashe shi kai shara ne fa wanda in yanzu za a kwashe ta kalla ba kasar ba za ta ke tan tebur kamar dubu ɗaya kun gano wannan shigantaka ne aka ta zuba sharan nan sama da shekara 500 ba warrum ji'alu sakharata mazbala wannan dutsen da annabawa suke hawa kai suke bautan Allah su kiristocin rumawa sai suka mai da shi bola li annaha qiblatul yahudi saboda nan ne alqiblan yahudawa hatta innal mar'ata kanat tursilu hirqata haidiha mace tana gida za ta aiko da tsimman da ta tare jinin haila min dahilal house tun daga gida da tulqa fi sakhara don a zo a jefa a kan wannan dutsen wa zalika mukafa'ata lima kanat yahudi amalar bihi al-qumama wannan shine sakamakon abin da su kuma kiristoci suke ganin za ta rama na al'amarin kumama. yani ne kumama? wa hiya al-makan allazi kanat salabu fihi al wajen nan ne da yahudawa suka gicciye wanda suka gicciye nan allazi kanu zununa annahu isa alaihi salam wanda suke tsammanin annabi isa ne kun ji ibn al-qayyim da iya kawo labari ko kun ga ci annabi isa suka gicciye to ka kare ta qur'ani amma waje ne wanda suka gicciye wanda suka gicciye da suke tsammanin wai isa ne ko faj'alu yulquna ala qabrihi alqumama da suka binne mutumin a wajen sai suka mai da wajen wajen zuba sharansu wal ajli zalika sumiya zalikal maubi'u to daga haka ne aka rika kiran wannan waje da alqumama har yau sunan wajen qumama ne dama menene qumama shine shara ba shine gumama ba ayyaka muku wannan jallabiyan a ce gumama ne ai shara ne wan sahaba hazal lisim alal kanisatin lati bana han nasara hunalika wannan cocin da kiristoci suka gina a wajen a yanzu ko sunanta kenan kanisatu kumama cocin nan na bolan nan da aka gina wannan bayani bala ya ce karanta albidaya wan nihaya a hadasa santa 16 fatahu baitul maqdis kasan bayan yakin ajinadin sai da aka shekara uku ba ana ta yaƙi yaƙi ana ta yaƙi yaƙi sannan aka tafi ina baitul maqdis karo ni tunanin au ai kawai daga daga daga aran gaman a adnadin an wuce ina ne an wuce baitul maqdis yaƙi suke ta hannu tsawon shekara uku abubuwa ne suka faru masu yawa to fatuhu baitul maqdis ya cin baitul maqdis ya kasance a cikin alkamil fi tarih na biyu shafi na 347 ya ce fi haji sana a dai wannan shekara fataha baital-makadisi wakilin qila sanata 16 fiye rabi'in al'awwal ya ce an ci baital makadisi a watan rabi'in al'awwal a shekara ta shida yakin ajnadin kuma an yi nasara ne a shida ga watan jimadal ula shekara na sha'u wa sababu zalika annahu lamma da khala artabun iliya yayin da artabun ya je baitul makadisi fataha amru gazza amru dan as sai ja sojoji aka ci gazza da yaki waƙila kana fatawa fi khilafati abi bakr wasu malamai suka ce an ci gazza da yaki ne a zamanin khalifancin sayyidina abubakar ba zamanin khalifancin umar ba karatun da muka yi jiya ai mana bayanin an rika bin su a titunan gaza ko yawwa sun ha sibsitiya sannan aka ci garin fi wafiha kabaru ya haya buna zakariya a wannan garin ne kabarin ya haya dan zakariya yake alaihi salatu wassalam ha nablus sannan aka ci garin nablus bi amalin wannan sulhu aka yi suka miƙa wuya aka kyale su muna son masu neman sulhu alal jizya amma ba za su ba da jizya wa fataha madinatu lut kuma a nan ne a wannan shekara ka ci garin lut ka tambaya a nan wani ne yake da wani ɗan ƙaramin labari na madinatu lut ya sani a wannan madinatu lut za mu zo za mu karanta akwai wani masallaci a wajen a jikin wannan masallacin annabi ya ce a daidai manara a nan ne za a kashe dajjal da babin lud haka annabi ya fada kuma ta ku indal manaratul baida a babin lud za mu zo za mu ji hatta kafa nawa ne da inda manaran take inda za a kashe dajjal yana na rubuce za mu karanta da izinin Allah to a nan ne yanzu yahudawa sun yi filin jirgin sama a wajen shek albani ce ko filin jirgin tashin iska suka yi sai an kashe dajjal a wajen domin wai sun yi filin jirgin sama ne idan annabi isa ya biyo shi an ajiye mashi stand by jet yana zuwa kawai ya shige sai ya tsere <laughs> yahudi ne ne ba <laughs> wai annabi ya ce za a yi abu kun gane mutanen ba su da kirki ko wai dujal din ne ba za ka ci dujal ba a'a Allah ya tsine bai ba yahudi a'a to a wannan shekarar da aka ji aka ci garin lud da yaki sun mafata tabni wa amwar wa bayt jibril haka bayt jibril ma a wannan shekarar ne wa fataha yafa wa kila fataha muawiya wasu ka ce yafa muawiya ne a zamanin shi ci da yaki kwafata Amur marj Amur ya ci garin marj da yaƙi marj uyun falamma tammalahu zalika arsala ila arbun da ya gama cin waɗannan garuruwan da yaƙi duka da suke kewaye da baitul maqdis to ne yana cikin garin shine amr ya aika mai rajulan yatakallamu bil rumiyya ko wanda yake jin gayarar rumanci ya aike shi wa qalo yace isma ma ya yaqul illa bai ka maganin da yake faɗi waka ta ma'ahu kitaban fawasalar rasul wadda fa'al kitab ila arqabun shi wani ɗan sako bai ci amana bai je ta sako tsaf wa inda hu wazirahu arqabun yana tare da waziran shi faƙala arqabun arqabun ya ce la yafta wallahi amrun shi'an min filistin ƙarya yake ba zai taɓa cin filistin da yaƙi ba ba da ajnadin mun daya da ya ci ajinadin da yaƙi amma garuruwan filistin ya yake bi sai ci su da yaƙi ba fa na homin aina alimta haza su sun ga an ci duk garuruwan da yaƙi kai ɗab'u ne aka yi kasan ba haka ba zai faru ba fa ya ce sahibu ha rajulun ko kaza wa kaza wanda zai ci garin da yaƙi ga siffan shi kaza da kaza da kaza wa zakara sifata umar sai faɗi siffan umar ya ce kuma amuru ba siffan shi ba ke faraja rasul ila amru sai su ɗan saƙo ya kuma wajen amru ɗan as a khabara al khabara ya shi labari da kyau faka taba ila umar ibn al da ya ji wannan cin da ya san ruma wannan masu karatu ne masu littafi ne to ya ji tsoron kar ya saka sojojin musulmi cikin gararin yaƙi a kashe su a banza sai ya kama sai da na umar kun ji dalilin aika ma umar kenan shi sa an tsaya ma ilimi falle ɗaya kana nan sai ka durƙushe Allah wala kaga in muka tsaya abin da ke cikin nan wajen mun ɗauka kawai daga an kewaye su ne suka ce me sai Umar ya zo amurin ne bayan da aka kewaye su da yaƙi aka aika ma arfabun da saƙo arfabun ya ce wa ai wala sai ba ku ya kuci garin da yaƙi ba kuna bata mafan ku lokaci ne to amur da ya san suna da ilimi ba jahilai ba ne. sai ji tsoron akwai yiwuwan akwai wani tarko sai aika mu sai na umar kun gano wannan da ya aika mai فأخبره الخبر فكتب إلى ya بن الخطاب al'alij a duwan عدوا Ya ce waɗannan arnan makiya ne masu tsanani wa bilada wa balada kuma ka san balibe ne kad adkharat kuku kad adkhartu laka ya ce wannan garin na bar shi wannan kasan kani makiya ne masu ƙarfi balile ne marasa kan gado a tsammani na ba wanda zai wannan aikin sai kayan laɓe ka zo da kanka mu gano wanda ke ku fara ayyuka ina ganin ka kalli tunaninka ka yanke shawara ko ka zo koya yayi ma umar anna amran lam yaqul zalika illa bi shay'in sami'ahu umar na gama karanta takardar sai gane kai duk yadda aka yi akwai wani magana ne da amur ya ji alaka ga mutanen sa da kan gado ko ba zai rubuta komi keke da keke ba takarda ba ba mamaki a hanya ko dai dan sakon ya mutu bai kai ba ko a tare shi kwace shi ko ya ci amana ko wani abu kaga sun fitar da me sarros ba komai yake faɗi ba sai ga mace mutanen nan masu tsanani ne kuma balidai ne wannan kasan na haka ne ranka ne da ka zo fa'alima umar anna amran lam yakul zalika illa bi shay'in sami'ahu akwai abin da yaji fasara umar anil madinati subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum